da talatin da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan august shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha shida wannan shine kaset na tamanin da tara daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al'imamul muhaddisul mufassirul faƙi abu abdullah muhammad ibn abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim Jauziya, jawziya shaykhul islam as-sani Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da dukkanin abin da ke da alaƙa da rayuwa da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da al'amuran addini da zamantakewa da halin zaman gida da tafiya da yaƙi da sulhu da karantarwa da likitanci da yadda manzan Allah yake gudanar da dukkanin al'amuransa malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin zadul ma'adi ne alhalin yana halin tafiya a aikin hajji a inda ya bar gaba ɗaya kayan aikin shi a gida a dimashku Allah ubangiji ya gafarta mishi ya saka mishi da alkhairi muna cikin ainihin faslin da ke bayani akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da jinaza yadda manzon Allah yake mu'amalantar mamaci mun karanta maganganu har zuwa inda malam yake cewa faslun وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به yace ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yana miƙewa ya tsaya a lokacin da gawa za ta wuce ta inda yake wa amara bil qiyam laha kuma ya bada umarni cewa a dinga miƙewa gawa wa sahha anhu annahu qa'ada kuma ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna magawa to miƙewa da zaunawa wa gawa iri biyu ne akwai gawa da za ta wuce ta inda kake sai ka miƙe har sai ta wuce ko kuma gawar da kake tare da ita wadda ka raka ta zuwa makabarta za ka tsaya ne ko za ka zauna yaushe ya kamata ka tsaya yaushe ya kamata ka zauna to wannan ba shi ake magana a nan ba mun ji a baya cewa babu laifi duk inda ka samu wuri a cikin makabarta kana iya tsugunawa ko ka zauna ba tare da ka zauna akan kabari ba sawa'un an gama shirya gawan nan a cikin abin nan wato lahadinta ko ba a sanya ta ba ana ƙarisa na rami ko wani abu makamancin haka amma wannan da ake magana anan ne, kana zaune a wani waje a bakin rumfarka ta kasuwa ko a wani shago ko a wata majalisa sai ga wasu za su wuce da gawa za a kai ta makabarta ko za a kai ta inda za a sallace ta to da a farkon musulunci sai annabi ya miƙe sai sa sauran mutane duk su miƙe har sai ta wuce wani lokaci kuma sai aka ga ya zauna bai miƙe ba fa fi zalika sai aka yi saɓani game da wannan faqila sai aka ce alkiyamu mansukhun wannan miƙewa an soke ta wal qu'udu akhirul amrayni aka ce wannan zama da ake yi shine al'amari na biyu shine na biyu ba shine abu na farko ba dan haka ya soke wancan kenan wakila wasu kuma suka ce balil amrani ja'izani yadda abun yake shine al'amuran guda biyu duka sun halasta ko ka miƙe ko ka zauna wa fi'iluhu bayanu lil istihbabi suka ce abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to yana nuna mustahabbincin miƙewa wa tarkuhu inda kuma bai miƙe din ba bayanu lil jawazi yana nuna halascin zama kenan wa hadha aula min in nasakh ibnu al-qayyim yace wannan nabiyun cewa daidai ne ka miƙe daidai ne ka zauna miƙewa mustahabbi ne zama halas ne ya ce wannan shi ya fi dacewa a faɗa fiye da ƙoƙarin cewa mansuhi ne gaskiya ne inda babu dalili akan nasku wannan shi ya fi dacewa amma abin mamaki akwai dalili akan nasku kuma hadisi ne sananne al'imamu muslim ma ya fitar da shi al'imamu ainihin tahawi al'imamu malik shafi'i ahmad malamai da yawa su ibnu hibbana dukka waɗannan sun fitar da hadisi akan haka a karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'aha ta malam Muhammad Nasir ne Albani daga cikin lafazan shine cewa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qumna thumma jalasa jalasna akwai lafazin da yazo da wannan cewa manzon Allah yana miƙe magawa sai mu miƙe ya dawo yana zaunawa sai muna zaunawa a wani lafazi na Imam Tahawi cewa manzon Allah yayi umarni da a miƙe wa gawa daga baya kuma yayi umarni da a zauna aka daina miƙewa bayhaqi ma ya fitar da irin wannan lafazin kuma duka waɗannan hadisai ingantattu ne isnadojinsu don haka babu shakka akan cewa wannan miƙewa mansukhiya ce ba daidai ba ce miƙewa da za a yi don gawa za ta wuce an soke wannan ainihin karatu a cikin musulunci faslu ga wata gaba wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah yudfina almayyita inda tulu'i shamsi na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya rufe gawa daidai fitowar rana wala inda gurubiha baya rufe gawa daidai faduwar rana wala hina yaqumu qahimul qa'imuz zahira haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya rufe gawa a daidai lokacin da rana ta take tsaka tsaki din nan kenan wannan lokuta da aka hana yin sallah to haka nan kuma an hana rufe gawa saboda lokuta ne waɗanda suke masu bautar rana suna amfani da su a matsayin lokutan da suke marana rana da suke cewa wai ita ce allansu a lokacin suke mata sujuda sa da take fitowa da sa da ta take ta tsakiya da kuma sa'ad da take faduwa don haka haramun ne rufe waki a wannan lokutan idan ana da mamaci sai a dan jinkirta har wannan lokacin ya gota ma'ana idan asuba ne ma'ana fitowa fitowar rana ne sai a jinkirta har hantsi ya daga ko kuma idan da tsakar rana ne sai a jinkirta har rana ta gota ayi sallar azhar sannan sai a ci gaba da aikin ainihin gawar haka daidai faduwar rana sa da rana ta yi jazir ɗin nan sai a dakata har ta faɗi ko kuma amma bari har sai gari ya waye idan akwai larura da za ta hana a yi da dare Na haka duka waɗannan lokuta haramun ne rufa gawa da yi mata sallah a wannan lokuta kamar yadda yake ainihin ibada sallah aslan haramun ce a wannan lokuta wa kana min hadihi sallallahu alaihi sallama allahadu na daga cikin shiriyar manzon Allah ta farkin da ya gudanar da addinin sa ana haka kabari ne a yi shi lahadu wato irin wannan kabari da ake yi a karkatar da asalin makwantar mamacin zuwa ga bangon gabas wannan kabari shine kabarin musulmai aslan allahadu lana wa shaqqu li ghairina kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da haka yafi falala ayo mutum ainihin lahadu a kabari wa ta'miqu alqabar sannan na daga cikin ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zurfafa ramin kabarin manzo Allah baya yin shallow grave irin waɗannan kabarbura da ake waɗanda suke sama sama wani bai wuce kafa daya kafa daya da rabi ba ta yadda da zaran an rufe mutum bayan kwanaki kaɗan damuna musamman ko wani yanayi cikin sai a zo a ga jikin mamaci ya fito ko wani bangare na kabarin duk wannan na daga cikin kuskure ba daidai ba ne a dinga zurfafa kabari a yi shi da zurfi zurfi sosai yayi zurfi yadda misali mutum zai iya shiga ciki ba za a ganshi ba a tsaye haka ake yin kabari jama'a manzo Allah yana zurfafa shi wa tawsi'uhu da kuma faɗaɗa shi min indi ra'asil mayyiti wa rijlaihi a faɗaɗa wajen kai da wajen kafar ainihin wato mamacin ya zama ya zuba yadda mamacin zai shiga cikin sauki ba tare da sai an cusa shi ba wa yudhkaru anhu annahu kana idza wada al mayyita fil qabr qala sannan ana ba da labari a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya sanya mamaci a cikin kabari yakan yi wannan addu'a ma'ana waɗanda suke mubasharantan sanya gawa a cikin kabari ya kamata su dinga yin wannan addu'a su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi wa fi riwayatin bismillahi wa fi sabilillahi wa millati rasulillahi waɗannan hadisai da suka bai da wannan addu'a hadisai ne ingantattu al'imamu abu dawuda da tirmidhi hakanan al'imamu al-bayhaqi sun fitar imamu ahmad ma ya fitar da riwaya irin haka daga ainihin wato sahabbai daban-daban waɗanda suka zo da ainihin wannan karantarwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar sahabi Abdullahi dan Umar an ruwaito daga gare shi cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana karanta wannan addu'a yayi umarni a karanta ta wajen sanya gawa a kabari wa yudkaru anhu aidan annahu kana yahfu turaba ala qabri al-mayyit kuma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yakan watsa ƙasa akan kabarin mamaci kabari na mamaci a min qibali ra'sihi salasan ta bangaren inda kanshi yake sau uku ma'ana duk wanda ya je makabarta mustahabbi ne ya sa hannu ya kora ƙasa aƙalla sau uku a ainihin kan kabarin kar mutane su je makabarta kawai su tsaya kallo kadai a'a idan an gama rufe shi to wannan ƙasa kafin a ɗauko shebura da sauran kayan aiki a ta watsa ta to mutane su samu su saka hannu su kora ƙasar aƙalla sau uku da hannayensu a kan kabarin wannan na daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-imamu ibnu maja ya fitar da hadisi akan haka wanda yake hadisi ne kyakkyawa al-imamu nawawi da ainihin al al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dukkaninsu sun hassana wannan hadisi da su da wasu malaman walam yakun yajlisu uh, yaqra'u inda al-qabr manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kasance yana zaunawa ya fara tilawa karatu a wajen kabari bayan an rufe mamaci ba ba na iza faraga oke wa kana idza faraga min dafnil mayyit kama ala qabrihi huwa wa ashabuhu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya kasance idan aka gama aikin rufe mamaci yakan tsaya a kabarin da shi da sahabbansa wasa ala lahu tasbita sai ya masa addu'a ya mamacin addu'ar Allah ya bashi tabbas Allah ya bashi gamdakatar wajen amsa tambayoyi wanda mala'iku za su yi masa wa amarahum an yas'alu lahu tasbita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya umarci sahabbai su ma su roƙa wa wannan mamaci da ke kwance cewa Allah ya bashi gamdakatar kaga manzo Allah yakan yi addu'a sani sai ya ba sahabbai umarni su ma su a wai yana hada su ne shi da su suna yin addu'a jima'iyan ba da dai ba a ruwaito haka ba kuma addu'a abin da ya sauwaƙa shi za a yi ana roƙa mishi tasbiti ka iya ka ce Allahumma sabbitu. kai ta maimaita wannan addu'a Allahumma gfir lahu Allahumma rahamhu Allahumma sabbitu inda mas'ala da ire-iren waɗannan in ba za ka iya da larabci ba kana iya da dukkanin yaren da ya sauka gare ka babu inda aka ce a tattaru a samu wasu limamai ko wasu shehunnai suna ba da addu'o'i a jam'i addu'o'in da ba haka aka ce a yi su ba galibi za a ce a karanta fatiha alam na sharaha iza jaa wace ce ai ta karanta ayoyi da surori to me kenan yi iza jaa ga walidanmu fatiha ga magabatanmu kaza kaza duk wannan me kenan ai na ka samu wannan jama'a ba a samu shi a ko ina ba sai a cikin al'adu irin namu na nan kasa ba addinin Allah bane da haka mutane su kiyaye su daina yin musu akan rashin hujja dan hatta a cikin littattafan malikiya da suke yawa kasa nan babu wannan karatun waɗanda ake hujja da su a karantarwa iziya risala askari muktasar da makamantarsu babu inda aka ce a irin wannan a wajen addu'a babu cewa aka yi a yi addu'a ba cewa aka yi a ta jan ayon alkur'ani da surori ana lankayo wani abu ana cewa to kaza sura kaza an karanta ta dan kaza alhalin ba da haka Allah ya saukar da ita ba ko mun gani a ina ne Allah ya saukar da alamnan shara ya ce a karanta dan walidai babu inda Allah ya ce haka kawai ka ce Allah ya ji kan walidanmu abinda Allah ya ce ya zo a cikin addini kenan da haka mu kiyaye wannan wurin wuri ne na addu'a mamacin yana da bukatar addu'a to in ka je kana ta wannan girman kai da jahilci ka fawwace mishi abin da yake bukata na addu'a kai kuma baka samu ladan da ya kamata ka samu na yi mishi addu'a ba da haka a yi iltizami da abin da ya tabbata a sunna shine mene a mishi addu'a Allah ya tabbatar da shi manzo Allah ya yanzu yanzu din da muke addu'an nan ana nan ana tambaye shi fa innahu al'ana yus'al yanzu dinnan ana nan ana ana ainihin tambaye shi Allah ka sa mu cika da imani wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ne fitar da shi ainihin wato isnadin shi kyakkyawa ne malam ainihin Nawawi Yahya ibn Sharaf ya kyautata isnadin shi a cikin tafin Majmu' Sharh al-Muhazzab sai malam yace walam yakun yajlisu yaqra'u inda al-qabr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana zaunawa ya ta addu'a ya ta karanta amin ya ta karanta alqur'ani a wurin kabarin ba irin yadda ake a tafi da qur'anai ko a samu wasu mahaddata alaramomi su je su zauna da carbi suna ta karantawa wani sai yayi san kafa 70 a kabari kafin ya taso a biya shi wannan ci da addini ne ba addinin Allah bane bid'a ne wasu kuma za a je nan da nan a raba qur'anai a sauki aje da qur'ani irin wannan mai falle falle nan da nan a raba ma gardawa su maza a gurguje shar haka a sharuwan tsuntsaye su ce sun sauke mishi alqur'ani kai wani tun kafin ma a gama hada gawa ake yin duk wannan ba addinin Allah bane duka bid'o'i ne alhamdulillah a nan kasar zazzau kasar sunna to galibi waɗannan abubuwan an daina yin su da haka yanzu da muke faɗa wanda duk anan kawai yake bai san ko ina ba sai ga ai wannan garibi ne saboda nan Zariya, kasar sunna ce kasar su mala albani ne Muhammad Awwal Allah ya gafarta mishi sun yi yaki da bid'a sun karantar da sunna ubangiji Allah ya kai musu ladan wannan aiki malam yace wala yulqinul mayyita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ma mamaci talqini talqini ga mamaci iri biyu ne akwai talqini na sunna shine idan mutum yana kan gargara wato mutuwa ta halarto gare shi waɗanda suka kusa da shi a wannan lokaci yana daga cikin sunna su lakana mai kalmar shahada su kokari su ga sun faɗa mishi kalmar shahada don ya ɗauka ya cika da ita wannan sunna ne ba shi ake magana a nan ba talƙini na biyu shine irin wannan na bid'a bayan mutum ya mutu a dinga kiran sunan shi ana cewa ka ce la ilaha illallah ka ce Allah shine ubangijina ka ce Muhammadu shine manzona Ka ce ƙwar'ani shi ne na ma'ana ana bashi satan ansa abin da ya kamata ya fada wa mala'iku da sun tambaye shi wannan shi ne bid'a bai tabbata a sunna ba kama fi alhun nasu al ya ce kama yadda mutane suke a yanzu a yanzu ɗin zamanin su kenan kuma har yanzu da muke magana mutane ba su fasa ba wa amma al alladhi rawahu at-tabarani fi mu'jamihi hadisin da al-imam at-tabarani ya ruwaito a cikin mu'ujaminsa al-kabir kenan min hadisi abi umama haka nan ma ya ruwaito shi shi tabarani idan har ila a cikin addu'a kitabud du'ai an anin sallallahu alaihi wasallam abu umama daga manzon Allah cewa wai idza mata ahadun min ikhwanikum idan ɗaya daga cikin ƴan uwanku ya rasu fasawaitumut turaba ala qabri kuka je kuka gama daidaita ƙasa akan kabarinsa falyaqum ahadukum ɗaya cikin ku ya miƙe ala ra'asi qabrihi akan kabarin nasa thumma liyaqul sannan mutumin yace ce ya fulan ya kaiwa ne sai kira sunan shi wai sai annabi ya ce fa innahu yasma'uhu wa la yujib in ka kira shi da suna ka ce ya kaiwa ne zai ji abin da ka kira din nan amma ba zai amsa ba a karo na farko thumma yaqul sannan sai ka kara cewa ya fulana ibn fulana ya kaiwa na dan gidan wacce ka kira shi da sunan mahaifiyar shi fa innahu yastawi qa'idan sai marmari ya tashi zaune sun ya yaqulu sai ya ce ya fulana ibn fulana ya kai wani dan gidan wance fa innahu yaqulu in ka faɗa haka karo na uku sai ya ce arshidina yarhamkallahu ba mu shirya Allah ya gafarta maka ba mu shirya wai daga cikin kabarin zai dinga ga maka wannan magana lakin la tash'uruna amma ba za ku san abin da yake faɗa ba sun ya kulu sannan sai ya ce udkur ma kharajta alaihi min ad-dunya kai da kake bada wannan bayanin ka tsaya kan kabarin sai kai maza ka ce mishi to tuna abinda ka rayu ka mutu akan shi a duniya shahadata Allah ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ka tuna cewa a nan duniya kana shaida cewa Allah ɗaya ne babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai kuma Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne manzansa wa annaka radita billahi rabban ka tuna cewa ka yarda da Allah matsayin ubangiji wa bil islami dinan tuna cewa ka yadda da ainihin musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin nabiyyan ka tuna cewa ka yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabinka wa bil qur'ani imaman ka tuna cewa ka yarda da alqur'ani a matsayin jagoranka ka gama bashi wannan labarin tsab fa inna munkaran wa nakiran ya akhudhu kullu wahidin minhumma biye da sahibi munkar da nakiri dama suna tsaye suna jira su fara ainihin tambaye shi idan suka ji wannan magana sai kowa ya kama hannun dan uwan shi wa ya kulu sai su ce in talik bina tashi mu tafi ma qa'udu inda mallukina hujjatahu me za mu tsaya muna yi a wurin mutumin da aka riga aka lakana mai hujjar shi mutumin da ke da amsa ga ta a hannu muna gani me za mu tsaya mana jira sai su ba su tambayoyin da suka mishi kenan fa yakunu Allahu hajijahu dunahuma sai zama Allah ne kawai zai iya shiga ainihin wato Allah ne zai zama tsakankanin shi da su Allah ya Allah ya wadatar mai game da al'amarin su kenan wato yanzu sun saba dokar da Allah ya basu cewa su su tambaye shi shikenan fa qala rajulun ya rasulullahi sai wani mutum ya ce to ya manzan Allah fa in lam ya'rif ummuhu to idan baka san mahaifiyar mutumin ba ba baka san sunanta ba fa kaga ai ya kawo magana cewa a kira shi da sunan mahaifin shi ma ko na hadisi da ifi da yace ranar alkiyama za a kira kowa da sunan uwar shi ne wannan hadisi da ifi ne ina fata mun gane wannan ce to idan aka ce eh, ba a san sunan mahaifiyar mutumin ba kamar yadda misali ai galibi ba kowa san sunan mahaifiyar kowa ba ko da abokinka ne ko kun rayu tare ko kun yi kasuwanci aikin gwamnati ba dole ya zama kasan sunan mahaifiyar shi ba to ya za ka yi qala yace eh, fayunsibahu ila hawa sai ka ce mishi ya fulana ibn hawa hawa can uwar mutane gaba daya ya fulana hawa haka zaka ci mishi wannan hadisi kar je da nisa jama'a mala yace fa hadha hadithul la raf'u wannan hadisi bai inganta ba a ɗaukaka shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi walakin qala al-afram sai dai al-afram ya ce qultu li abi abdullah na tambayi abu abdullah ahmad dan hanbali kenan fa hadha alladhi wannan abin da naga mutane suna yi idza dufina almayyitu in aka rufe gawa ya kifin rajulu wa ya ƙulu sai ga mutum ya tsaya yana cewa ya fulana ibn fulana uzkur ma farakta alaihi duniya shahadati Allah ilaha illallah wannan abu da suke tarkini algafata malam ne matsayin shi faqala sai malam Ahmad dan Hanbali yace ma ra'aitu ahadan fa'ala hadha illa ahlus sham ni ban taba ganin wani na yin wannan ba sai mutanen ƙasar sham hina mata abul mughira sanda wani mutum mai suna abul mughira ya rasu ni ma naga ana yin wannan ja insanun fa da zalika sai naga wani mutum ya zo yana faɗan haka wa kana abul mughirati yarwi fihi an abi bakr ibn abi maryama an ashyakhi imam ahmad yace kuma daman shi abul mughira yana da riwaya akan wannan kissa wannan matsala daga abubakar dan gidan abu maryam daga malamansa na ƙasar sham annahum kanu yaf'alunahu cewa wai suna yin haka wa kana ibnu wa kana ibnu ayyash yarwi fi imam ahmad yace ibnu ayyash shi ma yana da riwaya game da haka qultu ni ibnu alqayyim sai nace yuridu haditha isma'il ibn ayyash yana nufin hadisin isma'il dan gidan ayyash hadha alladhi rawahu at-tabarani an abi umama wannan da tabarani ya rawaito daga abu umama wannan hadisi jama'a ainihin wato bai inganta ba al-imamu abu dawud ya fitar da wani lafazi da zai iya zama shahidi gare shi shine wancan lafazin da ke bayani akan a dinga kiran mutane da sunan mahaifiyarsu a ranar kiyama za a kira kowa ne da sunan mahaifiyarsa al-imamu abu dawud ya fitar da shi amma shi ma da'ifi ne wanda ainihin wato wasu malamai sun samu kuskure wajen hassana shi kamar shi kanshi ibnul qayyim a cikin tuhfa tuhfatul wadud kenan da nawawi a cikin littafin shi na al-azkar ka karanta ainihin abba'ifa a lamba ta 5600 lamba 60 zaka ga ainihin duk wannan hadisan da ruwayoyinsu da cewa ba su tabbata ba na daga cikin gara'ib jama'a gara'ib da wannan malamin ya samu kanshi a cikin ibn qayyim Allah ya gafarta mishi shine kaga anan ya fito karara ya ce hadisin bai inganta ba haka kuma ya ƙara faɗi a cikin littafin shi na ainihin wato tahzibus sunan iktisarin da ya ma littafin sunan abi dawuda da sharhi amma a cikin littafin ar-ruh nashi da ya kawo hadisin sai wata magana mai ban mamaki da kuma kuka ce ban dariya a cikin littafin ar-ruh karkashin inda yake kokarin tabbatar da bayani akan cewa ai mutumin da ya mutu yana jin abin da ke faruwa a cikin faslun filistidilali ala sama'il mauta min ijra'il amali ala talqinil mayyit fil qabr in ka duba cikin littafin ar-ruh farko farkon shi kokarin tabbatar da cewa mamaci yana jin abin da ke faruwa a wajen duniya da ya ta kawo maganganu ya kawo maganganu sai kawo wannan hadisin da ya kawo hadisin sai yake cewa fa hadhal hadisu gashi a shafi na 81 a wannan bugu na darubun kasirin yace fa hadhal hadisu wannan dai hadisin ne bayan ya kawo shi wa in lam yathbut yace da bai tabbata ba fattisalul amalu bihi fi sa'iril amsari wal a'sari Abin da aka samo cewa a dukkanin garuruwa da zamunna ana aiki da shi min gairi in kare, ba tare da wani ya ce ba kyau ba kafin fil amali bihi ce ya isa ya aiki da shi jama'a wani irin tasgaro ne wannan Allah gafata ibn qayyim babu shakka wannan kuskure ne bil marra cewa dan wani abu na faruwa a wani gari da wani zamani ana tayi ba wanda ya ce ba kyau to wai shikenan ya zama addini in aka bude wannan kofa za a bude kofar barna da yawa sannan babu wani zamani da yawo fanta daga masu inkari akan wannan domin ka kalli magana shi kanshi Imam Ahmad akwai ɗanɗano na inkari cewa ni ban ga ana yin wannan ba sai mutanen gari kaza ma'ana yana nuna mutanen gari kaza mutane ne masu wasa da addini kenan kuma su bin bid'a ina fata mun gane wannan wannan zalla ce take iya samun malami musamman saboda a wannan a wannan littafin na ar-ruh abin da yake kokari shine tabbatar da cewa da gaske mamaci na jin abin da ke faruwa a duniya to sai ya samu a cikin wannan hadisin gashi ana communicating tsakanin na duniya da na cikin kabar dan zai kira shi ya to ya kira shi shi kuma ya amsa yace ce don Allah gaya mun abin da zaka gaya mun kaga kaman kaman a ce suna da sadarwa tsakankanin su kenan ko kawai dai a cikin hadisin an ce walakin la tash'uruna sai dai ku da kuke duniya ba kwa jin abin da yake cewa almuhim ya tabbata mamaci na iya jin abin da ke faruwa a duniya wannan abu ne tabbatacce a hadisai ingantattu amma wannan hadisi na talqini bai tabbata ba ba addini bane ba daidai bane jama'a wannan talqini alhamdulillah wannan abun bai yadu ba a nan kasashen ba a san da shi ba da mutane sun da irin wannan karatu din nan to da za su yi shi saboda mutanen mu mutane ne masu ganganci yanzu wani a cikin wannan dinnan da yake ji to ya samu abun yi kenan to ka dai ji bai inganta ba ina fata mun gane wannan da ke jama'a Allah ya tsare mu wa qad zakara sa'id ibn mansur fi sunanihi ar-rashid ibn sa'id ar-rashid ibn sa'd wa damra ibn habib wa hakim ibn umair qalu yace an ambata a cikin sunan ta malam sa'id dan mansur daga rashid ibn sa'd da damra ibn habib da hakim ibn umair suka ce idza suwiya alal mayyit qabruhu wan sarafa an-nasu anhu duk sa'ad da aka gama daidaita kabari na mutum mutane suka watse suka bashi waje fakanu yastahibbuna an yuqala lil mayyit inda kabari sai suka ce mustahabbi ne a tsaya a ce da mamacin ya faɗi wannan magana a kabarin shi waɗannan mutanen ba fasa bai bane jama'a wasu malamai ne kawai ina fata mun gane wannan a ce da shi ya fulan qul la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah salasa marratin sai a tsaya a ce ya faɗa haka kusan ƙafa uku wato wannan na daga cikin bid'o'in da wasu malamai suka yada su shine sai a sa wani musamman shine almulaqqin ya tsaya abinda zai yi kenan sukan tsuguna ne a gaban kabarin sai a dafa daidai kan mamacin sai ka dinga karantawa kamar kana mishi wata addu'a kana ya fulan qul la ilaha illallah ya fulan qul la ilaha illallah wai haka fada mishi haka kafa uku qul rabbiyallahu wa diniyal islamu wa nabiyyi muhammadun thumma yansarif sai kai mishi haka sau uku sannan sai ka kama hanya ka tafi shikenan an bashi satan ansa abin da zai fara kenan wannan jama'a kuskure ne ba daidai bane ba addinin Allah bane Allah ya tsare mu malam yace faslu walam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallama ta'aliyatul quburi ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yin kabari da tudu a yi kabari ta aliya a sanya shi da tudu haka kamar dakali ko makamancin shi wala bina'uha bi ajurrin ko kuma gini akan kabari ta hanyar sanya tiles shine ajur ko marbles duwatsu waɗanda za a gyara su a feffeke su kamar yadda ake yi da misali a yi ainihin wato stone wall a zamun nan da kenan a yanzu kuma za ka yi ɗauka kamar yadda ake sanya tiles waɗannan da ake shimfiɗawa a ɗakuna da gidaje da bayuka to irin yadda 'yan ɗariƙu ko 'yan shi'a suke yi jama'a sai a zo kabari sai abu sai a sumince shi da wannan tiles wannan israfi ne barna ne kuma koyi ne da yahudu su ne suke ƙawata kaburbura haka makabartu in ka gansu a wasu birane na kafirai za ka sha mamakin Allah makarantu ma'aikatu ne masu zaman kansu wurare ne na sana'o'i masu zaman kansu akwai ofisoshi akwai reception akwai fayiloli akwai ma'aikata akwai lokutan ziyara da ake zuwa akwai eh, guide kamar da ka san kaje yawon shakatawa za a samu guide yanzu zagaya da kai nuna maka burbura an nuna maka hotunan mutanen da suke ciki to wannan duka na daga cikin maguzancin da ya shigo musulmai shine sanya kabari yayi kama da wani wurin wasan kwaikwayo ko wani park wurin shakatawa wala bi hajarin sannan annabi alaihi salatu wasalam baya simince kabari da duwatsu wala binin ko da tubala blocks kenan ko wala yushayyiduha sannan baya yi ma kabari plaster a kwaba siminti da ƙasa ai plaster shi ma babu kyau ko a je a ɗebo duwatsu a zuba a kai babu kyau ko a kewaye da blocks shi ma babu kyau jama'a duk ya saba wa sunna kawo kuma duk wannan abu mutane suna yin shi da tunanin cewa wai suna mutunta wannan mamacin ne ba daidai ba ne a bar kabarin kowa yadda na gama garin mutane yake ina fata mun gane wannan ba daidai ba ne don malaminku ko babanku ko wani babba a cikin ma'aikatanku ko a garinku ko sarki ya rasu sai a zo a yi kabarin shi a zo daga baya bayan an rufe shi a zo a kewaye a demarcating da blocks ko a simince da ƙasa da siminti a sanya tiles ko a sanya duwatsu a katange shi ko a je a siyo wata farar ƙasa ta musamman a zo a zuba a kai duk wannan ba daidai ba ne. wala yutayyinuha sannan baya mishi tatsiri shine baya sanya mishi kwababbiyar ƙasa clay ana kwaba wata ƙasa ta daban a sumunce a sumunce shi ma ba daidai ba ne. wala bina qibabi alaiha sannan annabi sallallahu alaihi wasallama baya daga cikin sa gina wa kabari rumfa kubba a yi wa kabari rumfa a sa mai ɗaki a kan kanshi ko rumfa don kai ya sha rana ko don girmamawa wannan duka bidi'o'i ne ma. lil asafi shadid abin bakin ciki idan ka je kabarin dan hodiyo a sakkwato da kabarin sheik abdullahi gwandu a gwandu allah ya gafarta musu waɗannan malamai na sunna an samu tasgaro game da mabiya bayansu fa khalafa min ba'din khalfu adaa'u kull shay duk wannan abin akwai shi a kabarin su wa ziyada an yi ɗakuna an sanya farar ƙasa an rubuta ayoyi da hadisai ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sannan an aje wasu jahilai suna zaune a wurin suna ci da addini suna ci da karamar shehu da kaje su ɗauki takalminka su fara maka tarihi na ƙarya suna cin sadaka ta ainihin ƙarya da zalunci abin takaici gwamnatocin jihohin Sokoto da Kebbi sun mai da wurin tourist attraction wato wurare da 'yan yawon buɗe ido ke zuwa suna gani kamar da kuma danginmu fulani su kuma suka mai da wurin wurin ibada wurin addini fulani jahilai suna da aƙida cewa wai in ka je kabarin ɗan hodiyo su bakwai daidai yake da aikin haji wallahi haka suke cewa haka suke faɗa jama'a in ka je kabarin dan hodiyo so bakwai to daidai yake da aikin haji da haka fulani daga ƙasar gongola adamawa kenan ta yanzu da gombe da bauchi da taraba da ire-irensu sai ka ga tsohuwa tana nan tana sana'a tana ta siyar da kalwa da, ainihin wato gyada tana tara riba don a shekara za su ci ko motoci daga ƙauyukansu su taho har sakwato su zo su ba waɗannan jahilai da ke zaune a wurin sadaka su kuma su shiga suna ɗawafi suna addu'a wannan maguzanci ne ya kamata gwamnatocin jihohin sakkwata da kebbi su hana wannan abun yana daga cikin aikinsu na al'amur bil ma'arufi wannan hanyar munkar bai kamata sarkin musulmi da ake cewa sarkin musulmi sultan a ce akwai sarkin musulmi a sakkwato sarkin sakkwato kuma ana cewa jikokin yan hudu ne suke sarautar nan ko kuma suna zaune suna iddiayin sarakunan musulmai ne su amma kuma ga su ga wajen under their nose ga shi ana maguzanci wanda kakansu da suke cin albarkashi ake ba su wannan mukamin yi fada da abin ana yin maguzanci a kabarin shi wannan cin amana ne amma an jahilai ne ba su san komai ba to da sauki sai a ce akwai malamai a sakkwata da ya kamata su gaya musu wannan akwai daktoci akwai manyan masana akwai malaman hadisi akwai malaman fiqh akwai malaman wa'azi akwai malaman raddi akwai malaman komai a sakwato akwai farfesoshi babu wanda babu waɗannan malaman in sun je gun sarkin musulmi kar su je neman fadanci su ga mishi wannan gaskiya sai ranka ya dade mai martaba mai alfarma ka ba gwamnan eh, sakwata shawara ko ka ba da umarni gwargwadon matsayin mukamin shigo ka ba da umarni a rushe waɗannan kibab da suke wannan wajen waɗannan abubuwan maguzanci ne kakan ka ɗan hodiyo ya yi faɗa da wannan abin bai kamata ce ana ya kabarinsa ba jama ko mun gane wannan to duk wani kabari ko bai kamata ce ana yin wannan akan shi ba shi sa alherin Allah ya kai ga gwamnatin musulunci ta ƙasar Saudiya ita ce gwamnatin da a yanzu za ka yi dagawa kace ta tsaya wajen hana mutane irin waɗannan shirkiya ɗin tun ba yau ba domin lokacin da aka kafa sabuwar daular Ali Saud kamar shekaru 200 baya da wani abu ƙasar saudiya tana cike ne da kaburbura ire-iren waɗannan na waliyai da na sahabbai da waɗanda suke ma na ƙarya ne ana zuwa ana yin ziyara ana yin maguzanci a wurin haka sarakunan nan na musulunci suka sa aka dinga bi ana ruguje dukkanin waɗannan wurare wannan na daga cikin aikin malaman tauhidi su ainihin Muhammad dan Abdul Allah ya gafarta mishi da suka samu suka haɗa kai da sarakuna na kwarai. aka yi ta aikin alkhairi irin yadda saddauna ya haɗa kai da su malam bakar kuma suka dinga ayyukan alkhairi da ka malami na kwarai idan aka samu shugaba na kwarai ya haɗa kai da malami na kwarai sai ya zama alkhairi to amma yanzu shin babu malaman kwarai ne ko yaye ne ko babu shugabannin kwarai ne Allah kaɗai ya san daidai amma dai ba a yin abin da ya kamata wannan shine abin da ya kamata su ɗauka su yi jama'a ka je karanta littafin Eh, iktida usratul mustaqim na ibnu taymiya can karke yayi bayani akan ire-iren waɗannan wurare a ƙasar sham da ƙasar iraki da ƙasar hijaz makka ɗin kenan da madina wanda tun isa Ibnu taymiya suna raye akwai wuraren wuraren bautar kaburbura ba a rugurguje su ba sai zamanin daular sa'al sa'ud Allah shi kyauta da ka ba a yi makabari rumfa jama'a fa kullu hadha bid'atun makruha duk waɗannan bid'o'i ne ababan kyama mukhalifatun li hadiyi sallallahu alaihi wasallama sun saba wa shari'ar manzon Allah abin kyama a nan ba makruhi kanin haramun ba ba abin kyama abin da bai kamata a yi ba وقد بعث علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى اليمن النبي عليه الصلاه والسلام ya tura sayyidina ali zuwa ƙasar yaman ya ce mishi Allah ya da'a timsalan illa ta tamasahu kai wani gunki sai ya rugurguza shi wala qabran mushrifan illa sawahu kai wani kabari wanda yake da tudu sai ya rugurguje shi ya mai da shi daidai wa daida haka hadisi ya zo a cikin sahih muslim da littafin abu dawuda da nasa'i fa sunnatuhu sallallahu alaihi wasallama taswiyatul hadhihi alquburil mushrifa kullaha sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ita ce daidaita waɗannan kabura masu tudu ga baki ɗayansu wanaha an yujassasa kaburu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ai makabari tajsisi shine a mishi plaster a sa mishi siminti a plaster shi wa an yubna alaihi sannan manzon Allah ya hana ai gini a kan shi wa an yuktaba alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a dinga rubutu akan kabari irin wannan rubutu na sunaye ko tarihin mutuwar ko adireshin gidan wanda ya rasu ko lambar wayan waɗanda suka mallaki kabarin kana neman wani abu duk wannan jama'a maguzanci ne abin takaici ya yada a cikin musulmai in ka shiga makabartun musulmai yanzu ka ga alluna ga sanan burjik dauke da sunayen mutane wane wane alhaji wane dan gari kaza 1917 zuwa 2003 ko kaza ga watan kaza 1990 kaza duk wannan ba addinin Allah bane jama'a addinin maguzawa ne addinin yahudi ne mu ko musulmi an yi umarni gare mu da mu guje ma tafarkin yahudawa da haka jama'a mu kiyaye wannan mu daina yin wannan abun ba daidai bane san ba daidai bane ba shi da wata mashiga a cikin musulunci shi kabari yana daga cikin zari'a ta maguzanci ne ta kafirci da ke shigowa cikin musulmai don haka manzon Allah bai sassauci ba gaba daya game da al'amarin shi har yana kwance bai da lafiya rashin lafiyar da bai tashi ba daga ita ya ji mata suna taɗin kabari cewa sun ga kaburbura da coci-coci a ƙasar habasha waɗanda suka burge su nan da nan ya ainihin ɗisna ya zauna ya fara musu ainihin karatu a kai cewa waɗannan mutanen da kuka gani masu waɗannan ƙaburburan da waɗannan masallatan kiristocin masu kwalliya ya ce waɗannan mutane ne da ba su da wani matsayi a wurin Allah ba su da komai da su samu a wurin Allah sun kasance idan mutum mai girma ya marasu a cikinsu sai su tona kabari su yi masallaci a kan kabarin ina fata ƴan uwa su koma su sake karanta littafin ainihin wato tahziru sajid min ittikhadhi al-quburi masajid da littafin fatwal fatwal kubra ta ibnu taymiya da fatawal kubra a mujalladi na daya ibnu taymiya ya tattauna kwarai game da wannan da littafin at-tawassul wal wasila ha ila yau littattafan nan dukkanin su zaka samu bayanai gamsassu game da yadda ake mu'amalanta kabari da kuma abin da bai halarta ba haka koda a cikin littafin ainihin wato al-furqan baina awliya illahi wa awliya ash-shaytan zaka samu su bayanai game da ainihin wato kaburbura din jama'a mu kiyaye abin da zamu da kabari ya zama tabbatacce ne a cikin sunna wa kanat quburu ashabihi la mushrifa wala lati'a haka nan kaburburan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun kasance la mushrifa ba masu tudu ne haka kwarai ba wala lati'a ba kuma wanda aka yi su flat ba suka daidaita da ƙasa ba a za a yi musu tudu ne ɗan kaɗan kaman tsawon tozo kamar yadda muka ji a baya wa haka za ka na ƙabaruhul karimu shi ma ƙabarin shi mai daraja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fil akhirati wal ula ƙabarin shi mai daraja haka yake shi ma wa ƙabaru sahibai da kabarin waɗannan abokai nashi guda biyu sayyidina Abubakar da sayyidina Umar radiyallahu anhuma fa qabruhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama musannamun kabarin manzon Allah bi abi huwa wa ummi ya kasance an mishi tozo ne kamar tozo haka na raƙumi ko na doki mabtuhun bi batha'il arasal hamra sannan an sa ƙasa a kan shi ƙasa wadda take ta ainihin wato batha'il arsa wato bakar ƙasa amin jar ƙasa alhamra wadda take zuba a wajen an aka ce al'arsa shine kama a ce country yard filin wajen filin wajen da aka yi kabarin to ƙasar filin wajen ce jar ƙasa ita aka ɗiba aka zuba a kan kabarin shi mai daraja la mabniyun wala mutayyanu ba a yi mishi gini ba ba kuma a sanya aka kwaba ƙasa aka simince shi ba wa haka za kana kabaru sahibai haka kuma kabarin sahabban annabi guda biyu din nan abubakarin da umar radiyallahu anhu masu kasance wannan manganu ya laffaka su daga hadisai akalla guda biyu akwai hadisi na farko na cikin littafin bukhari na ainihin shahararren hadisin wannan mutum mai suna sufiyanu at-tammar wanda ya ruwaito cewa aisha ta bude mishi kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi kabarin musannaman iyanan cewa mai tozo sai kuma ragowar maganganun da suka zo akan cewa mabtuhun bi batsahil arasatil hamra la mabniyun wala mutayyanun wannan kuma riwaya al-imam Abu Dawuda ce wadda ya ruwaito cewa an bude ma wasu mutane sune su ainihin Al-Qasim ibn Muhammad Aisha ta bude musu kabarin manzon Allah sallallahu alaihi da kabarin sahabban shi guda biyu nan da suke kwance sai gan shi a haka wannan riwaya ta biyu ta ainihin al-Imam Abu Dawud bata inganta ba a cikin isnadin ta akwai Amr dan Usmana dan Hani wanda majhulul hali ne haka malamai suka ce a karanta littafin Ahkamul Janaiz na Malam Albani da Da'ifu Abu Dawud na shi sannan zaka iya samun gamsassun bayanai a cikin littafin Fathul Bari mujalladi na uku jama'a da littafin sharhun abu dawuda na ainihin wato aunul ma'bud bi sharhi sunan abi dawud za ga gamsassun bayanai akan wai kaburburan ma a yaya suke ne kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gaba ba wai suna kwance ne kaburburan irin yadda ake yin kaburbura yanzu ka je makabarta a jera sa ka sahu sahu ba tunda aslan ba a yi su da nufin makabarta da za a yi ta sanya kaburbura ba shi annabi alaihi salatu wasalam an mishi kabari ne a wajen saboda karatun da ya karantar cewa su annabawa Allah yana ɗaukar rayuwarsu ne a inda yake so su kwanta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin rashin lafiyarsa yana ta kirdajan ɗakin Aisha saboda ƙaunar da yake mata yana fata ya mutu a hannunta kuma ya kwanta a ɗakinta ala ragami unufil haqidina don haka da matan suka fahimci wannan ƙabiya sai suka yafe mishi kwana da yake a ɗakunansu sai ya zama yayi jinya a ɗakin Aisha wajen kwanan shi tara a ɗakin yana jinya kafin Allah ya ɗauki kwanansa sai zama ya rasu a inda yake so ya mutu a hannun wacce yake so ya mutu a hannunta radiyallahu anha wa ardaha to da ka sai aka rufe shi a nan inda yake da zimmar cewa iyakar abin da za a rufe kenan amma bayan rasuwar sayyidina Abubakar sai kuma aka ga dacewa shi ma a rufe shi a kusa da sayyidina Rasulullahi alaihi salatu wassalam wato suna raye tare suke kuma sun mutu masu kwanta a wuri ɗaya wannan duk yadda mutum ya kai da gaba da hassada in ya ji aka ce mishi nan kabarin waye na manzo Allah nan fa duk yadda ya kai ga kin Abubakar sai dai ya ce na wane ne bai sai canza ba da aka zo sai aka yi sai na Abubakar sai aka yi shi daga baya ya zama daidai makwancin kanshi kamar da malamai suka faɗa daidai makwancin kafar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana an zoba su sosai da aka zo kuma na Umar sai ya zama babu wuri isasshe sai aka saka shi shi kuma ya zama yana ainihin wato daidai inda na manzan Allah yake amma a tsaye haka me za a ce kenan vertical kenan ko haka aka ɗaya shi a amudi haka aka kwantar da shi wata to shi sa sai zama da manzan Allah da Umar suna kan sahu guda ne sai na bakar yana jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya dan zoba kaɗan to a kowane lokaci zamanin Marwan dan Hakam yana gwamnan Madina an taɓa yin ruwa katangar ɗakin ta rushe da aka zo ana haƙawa za a sake fandisho sai ga kafa ta leko kafa lafiyayya fara sol sai mutane suka fara gudu ana salati aka ce ko dai kafa na rasulullahi ce sallallahu alaihi wasallama sai da aka kira wani malami shine urwatu dan zubair yazo ya ce a ba kafan manzo Allah bace wannan yace na rantsi da Allah wannan kafa umar ce an wuce shekara 70 a lokacin da rasulsu amma sai yana nan kafan shi lafiya lokacin bacci yake sai aka mai da ƙasa aka rufe aka gyara ɗakin ina fata mun gane wannan to haka suke kwance yanzu an kewaye an ƙara kewayewa an ƙara kewayewa ba da za ka gani in ba Allah ne ne fa kana da wani rabo na gani ba jama'a sannan in an je wurin abinda shari'a ta ce kawai shine ayi musu sallama kai musu addu'a Allah ya ƙara musu falla ɗaukaka ka wuce mutanen ƙasar Saudiya suna kokari iyayensu su hana mutane yin wata duk wata bid'a da shirka a wajen alherin Allah ya kai gare su domin inda an kyala yan bid'a akwai wani shedanin dan bid'a a nan Kano yake jama'a wani zindiki a nan nan Kano da kanshi Allah ya matsi bakin shi muna da clip din na radio yace waɗannan kaburbura da suke Madina Allah ya taimaki musulman duniya da suke hannun wahabiya yace dan da a hannunsu su yan dariƙa kaburburan suke ci da an ga kafirci a wajen nan dan dariƙa ne yake faɗan wannan jama'a dan gidan Nasiru Kabara da kanshi yace Allah ya ce Allah ya nuna mu'jizan manzon Allah da manzon Allah ya addu'a cewa Allahumma la taj'al qabri min ba'di wasnan yu'bad yace Allah ya cika manzon Allah wannan alƙawarin wannan addu'a an ganta aikace sai danka kabarin a hannun wahabiyawa saboda wahabiyawa ba sa wasa da shirka to kaga wannan wal haqu ma shahida al adu alherin Allah ya kai ga wahabiyawa ko mun gano da ke jama'a to dan haka abin da za a iya tabbatarwa nan shine cewa kabarin manzon Allah yana da ainihin wannan tozan zan so kwarai yan uwa su koma su karanta maganganun da ibn eh, ibn hajirin ya tattauna a cikin fatuhul bari mujalladi na uku kitabul janaiz game da ainihin siffar kabarin da makwantarsu da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace wa kana yu'limu qabra man yuridu ta'arrufa qabrihi bi sakhra manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ainihin wato yin alama a kabarin mutumin da yake so ya gane kabarinsa ba kowa ne ake sanyawa alamar ba sai wani wanda kake ganin kana da buƙatar ka san kabarin sai a sanya alama da dutse haka manzon Allah ya a kabarin ainihin Usmanu ɗan Mal'un dan uwan shi da suka sha nono tare kenan babu laifi a sanya wata alama da za ta sa a gane to a yanzu da yake kowa na sanya dutse kana iya samun wani yanayi na dutse daban da za ka gane ko kuma wani abu daban wanda ba dutse ba dai ya zama alama ce amma ba rubutu dinnan da ake ba wannan rubutu da ake baya kasancewar shi al'adan maguzawa ne sannan kuma israfi ne na dukiya dan sai an je an biya kafinta ko mai walda da artist da zai rubuta ko kuma a zo siminti ne a inscribing a yi ainihin wato a manna impression din a jiki yadda ake a kaburburan kafirai da na 'yan duniya da makamantansu kamar yadda na ambata wanda dai taɓa zuwa wata ƙasa in ka taɓa zuwa kabarburan kafirai kai ko a tv kake kalla za ka ga makabarta ba wata wata ma'aikata ce mai zaman kanta to musulunci ba haka ya zo da shi ba faslu ga wani fasli malam ya ce wani ha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama an ittikhadil quburi masajida manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi sallama yayi hani game da riƙon kabari a matsayin masallaci ma'ana da kabari da masallaci ba sa haduwa a musulunci jama'a duk wanda aka fara yi a wajen to kar a yi ɗayan idan an fara yin kabari a waje to kar a sake a yi masallaci a wajen idan an fara yin masallaci a waje to kar a sake a yi kabari a masallacin ba daidai ba ne a sanya kabari a inda masallaci yake ko a sanya masallaci a inda kabari yake to daga cikin mulhaqat na wannan shine ba daidai bane a yi kabari a cikin gidaje domin gidajen mutane su ma masallatai ne dan manzo Allah ya umarni da a dinga yin salloli a cikin gidaje kar a mai da su kamar makabarta zaka idan mutum ya rasu ko da dan jinjiri ne kankani ko wani babban attajiri da ba a soye a a cakuɗa shi da talakawa kuskure ne a mishi kabari a gida in har da gaske ne ba a sanya cakuɗa talakawa sai ku je daji ku yankan mishi fegi guda sai ku rufe shi kaddara haka kuke so abin da ya fi dai a kai shi makabartar musulmai ya samu addu'a da falalan masu zuwa kawo gawaki da ziyara amma idan kuna ganin ya fi ƙarfin kowa har a gawa to kai ku rufe shi a gida sai ku zo ku sai fegi guda sai ku a daji sai ku rufe shi in ya fi ƙarfin kowa bai fi ƙarfin kowa ba tun da iya mutuwa ko mun gane wannan da kyau zama. wa iqadis surraji alaiha da kuma kunna fitilu akan kabari sanyawa kabari fitilu ana kukkunna su wannan ma babu kyau jama'a sai dai akwai mas'ala game da wannan gabar ita ce abinda mala yake ishara anan gashi da yace washtadda nahayuhu fi zalika hatta la'ana fa'ilahu ya manzo Allah ya ta yin hani game da haka har ya tsine ga mai aikata wannan a cikin hadisin da al-Imam Ahmad da Abu Dawud da Tirmidhi suka fitar manzo Allah yana cewa a Ibn Abbas yace la'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za'iratul quburi wal muttakhidina alaiha al masajida was surraja manzon Allah ya tsine wa mata masu zuwa ziyarar kabari da masu yin ainihin wato gini akan kabari na masallaci da masu hura wuta akan kabari masu sanya fitilu akan kabari wannan hadifin tare da shahararsa ne da ake hujja da shi a ko ina sam bai inganta ba a karanta littafin abda'ifa a lamba ta ainihin wato 400 a mujallaji na uku amin da littafin fatawa ta ibnu taimiya mujalladi na ɗaya da littafin sharhin bukhari umdatul qari wanda ba hanafi ne malamin amma shi ma ya tabbatar da haramcin haka kasan a yanzu hanafawa na daga cikin waɗanda suke gaba da sauran musulmai akan cewa an hana zuwa kabari a yi gini da sauransu irin waɗannan su kautari da makamantansu yan bid'a sun ta suka su albani da su bimbaz akan qadiyya ta kabari malam ahmad shakir yayi kuskure Allah ya gafarta mishi ya hassana wannan hadisi a cikin littafin tahqiqin da yayi ma musnad na Imam Ahmad da tahqiqin da yayi ma littafin sunan na Imam Tirmidhi mala albani Muhammad ya yi gyara akan wannan kuskure a cikin littafin shi na Abbaifa. a takeice hadisin bai inganta ba amma hukuncin yana nan shine sanya fitilu a makabartu a kunna wuta ko fitilla a makabarta wannan na daga cikin al'adan maguzawa ba al'adan musulmai bane maguzawa ke rauka gawawaki da irin waɗannan fitilu masu wuta ana kunna su ana kakafawa ba daidai ba ne da haka wannan ya isa hujja akan ba sai an yi haka ba malam albani da ya zo a cikin ahkamul janaiz haka ya tabbatar cewa hadisan ba su inganta ba amma hukuncin daidai ne kamar yadda kuma bangare na farko da na biyu na hadisin shine magana akan hana mata yawan zuwa makabarta da kuma hana yin ginin masallaci akan kabari wannan duka ya tabbata a hadisai ingantattu abinda bai tabbata ba shine wannan na ƙarshen mata an hana su ziyarar makabarta kar su mai da ta al'ada amma babu laifi su je ɗaya biyu a cikin lokaci mai tsayi domin an samu nasoshin da suke na halascin haka kamar Aisha takan je ziyarar kabarin ainihin wato babanta da mahaifinta a cikin gidanta na ainihin wato ɗakinta ɗinnan da muka yi magana akai takan je ziyarar kabarin ɗan uwanta Abdurrahman sannan wannan mata da manzan Allah ya ganta akan kabari tana kuka ya ce mata yi hakuri manzan Allah bai hana ta zuwa kabarin ba abin da ya hana ta shine yin kuka da wannan sai malamai suka ce to babu laifi kenan ana iya zuwa ba wai an hana ne ga baki ɗaya ba a'a an hana ne su mai da shi al'ada ya zama koyaushe suna yi karanta littafin nan dai na ainihin tazirus sajidi min ittikhadil qubur masajid da littafin fatawa al-kubra ta ibnu taymiya mujalladi na uku insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wana ha anis salati ila alquburi annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a sanya kabari a gaba ai sallah ya zama kabari na kan alqiblaku wana ha ummatahu an yattakhidhu qabrahu aidan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani da a maida kabarin shi wurin biki na yau da kullun aje aje a dawo aje a dawo wannan ba daidai bane na daga cikin kuskure abin da mutanen mu suke idan sun je kasar Madina da sunan ziyara ko makamancin haka sai mutum ya ce wai duk bayan wata sallar farilla sai ya je ya shiga ta kofar babu salami ya raba yayin manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya mai da abin al'ada wannan ba daidai bane Imam Malik ya rayu a wannan masallaci yana karantawa shekara fiye da arba'in, amma yakan yi wata uku ma bai fito wajen kabarin ba ka sani baka fi shi kaunar manzo Allah ba baka fi shi sanin sunna ba da makamancin shi sahabbai da suka rayu bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bai zama al'ada su duk sanda yi sallah sai sun je sun zirci kabarin ba ba al'ada su bace to mutanen baya suna da a wasu wai suna kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaunar manzo Allah daidai ce addini ce wajibi ne akan kowane musulmi amma ibada ce tana da ka'idoji baka cewa duk abin da kaga dama zuciyarka ta raya maka shi da sunan kauna sai ka aiwatar da shi kuma ka ce dole a yadda addini ne saboda kai mai kaunar manzan Allah ne ba haka ba ne jama'a Sabai sun fi kowa kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suka gudanar da rayuwarsu game da mu'amalantar wannan kauna shine manhaji madaidaici kar ka rage kar ka ƙara ƙarin da zaka yi da zaka iya ƙara abin da zai zama maka lalata ayyukanka dan bid'a kamar kansa ce cinye lafiyayyen aiki take ya kamata mu san wannan haka kuma kar ka zama kana da jafa'i baka da jin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyarka to wannan kuma yana da cewa zuciyarka ba ta da imani kenan da haka ka tsaya daidai inda sahabbai suka tsaya game da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wala ana zawaratil quburi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata masu yawan ziyartar kabari kana hadihu alla al quburu wa tuta na daga cikin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a wulakanta kabari kar a dinga taka kabari da kafa wa Allah yujlasa alaiha kuma kar a dinga zama akan kabari wa yuttaka alaiha ko a kishingida akai duka waɗannan ya hana shi annabi din a cikin hadisin ainihin Imam Muslim da Abu Dawuda da Nasa'i daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara mishi yadda wala tu'azzam kuma annabi alaihi salatu wasallam ya hana a dinga baiwa kabari girma ana girmama shi bi haifu tuttakhadu masajida a mai da kabari wajen yin sujuda fa inda indaha wa ilaiha a dinga sallah inda kabarin yake ko ai sallah ana sanya kabarin a gaba wa a ayadan wa awsanan ko a mai da kabarin ya zama wurin biki ya zama gunki wurin roƙon Allah waɗannan kaga su ne wuce makaɗi da rawa kenan waɗancan kuma gazawa wajen mutunta kabarin da aka za a bai wa kabari mutunci wanda shari'a ta bashi ba za a taka ba ba za a zauna ba ba za a sa wuta ba ba za a yi kaza ba sannan kuma ba za a girmama kabari fiye da kimar da shari'a ta bashi ba na haka ba za a yi sallah akai ba ba za a bashi mutuntawa da ake ta takadisi da za a yi ma Allah ko a roki na cikin kabarin duk wannan haramun ne Wannan abubuwan galibi dama ahlus sunna ba sa yin su walillahi alhamd amma ahlus sunna kuma galibi mun samu kanmu a cikin gazawa cewa ba ma kuma zuwa ziyarar makabarta ba ma zuwa mai yi mu ainihin gawawakin mu addu'a da ƴan uwanmu mu ga kaburbaran mu tana lahira galibi kawai mukan yi haka ne idan an kai gawa to kuma idan an kai gawa an je wani aiki ne na musamman na kai gawa ba daidai ba ne idan an kai gawa ko mutane su daɗe daga inda ake asalin jana'izar su shiga cikin makabartu suna bin kabarin kabarin wane kabarin wane da makamantansu ba daidai bane wannan shi ma sai ka daya sai an gama wannan jana'iza ita aka zo yi yanzu ita ce primary duty da aka zo yi idan an gama ta sai ka je kai wani abu kuma wallahu ta'ala a'lam bisawab malam yace fasl na'am na'am na'am Eh, duka ya tabbata bismillahi wa ala millati rasulillah ku bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah lafuzza ne waɗanda suke duka sun zo a cikin watan abin nan din ah, asali al-imamu tirmidhi ne da abu dawuda suka fita da lafuzzan bismillahi wa ala millati rasulillah ko bismillahi wa fi sabilillahi wa ala millati rasulillah ko shine ko babu laifi kana yin kowanne insha Allah na'am eh na'am eh na'am kaji wani abu a garin Legas ne wai ga masallaci kuma ga kabari a gaba ko wai kuma me yasa ma har wurin ya zama masallaci saboda kabar don mai gidan ya san in ya mutu ƴaƴan shi za su iya sai da masallacin haka sai ce a birne shi a gaban masallacin idan suna ganin gawo shi ba su sai da kabarin ba don har ya zama dole sai an yi haka ba yadda aka iya sai dai a katange katanga ta raba tsakanin masallacin da kabarin ya zama yanzu da kabarin da masallacin ba suna cikin compound guda ɗaya bane a kewaye kabarin ya zama daban ne cikin masallacin wannan daga cikin abubuwan da mala albani ya tattauna a cikin ahkamul jana'is da littafin taziru sati din can cewa amma aka samu inda gashi kun zo kun tarar da kabari da masallaci a wuri daya to sai a san yadda za a raba su zama wurin ba daya bane ko dai a evacuate a kwashe gaba daya ragowar gawan a kwashe ta gaba ɗaya a je a rufe a wani waje ko kuma a tada masallacin a wajen ya zama an raba su kenan to idan ba zai yi a raba su ba rabawa na dindindin sai a raba su ta hanyar demarcation sai a samu katanga ta raba nan ne masallaci nan kuma makabarta in aka yi wannan to wallahu alam yana iya zama mafita ga irin wannan yanayi masallaci da kabari suna tarayya a wuri guda maguzanci ne sallar su sallar duwanda wanda ya salla a gaban kabari ba ta yi ba shine asalin fatawa amma yanzu su sallar su sai an ba su fatawa da mai su sai eh, sai su nemi shugaban malaman Lagos ya ba su fatawa na'am a cikin okay wajen gaban liman an gane jama'a misali yanzu muna cikin ɗakin na a ce masallaci ne to ta katanga da ke gabas wajen katangar da ke gabas ga masallaci na ba daidai ba ne bai dai kai haɗarin wanda yake cikin masallaci amma ba daidai ba ne abin da ake daidai da ke nan sai a kan iya inda gaban yake ko a ɗauke shi daga wajen don yanzu ai masallacin yana yana alƙiblanta kabarin kenan Allah ya tsaye mu na'am eh na'am ko ina cikin gidajen su kamar bara eh. wato su basu da makabarta ta musamman haka zaka ga gwaruma suna yi a can neja da can wajejen nan nan zariya cikin gari ko akwai gida akwai gidajen da an yi kaburbura a cikin Allah shi kyauta Ko ma dai al'adun ko suwaye ba kyau kawai shi kenan, yanzu waɗannan tawa da suka aika haka Allah ya gafarta musu idan ka gaji gidan sai ka ta duka kai evocating wannan kaburan sai ka fitar da su a kwashe su a samu likafani ko wani mazubi a dinke likafanin kamar buhu Allahu alaihi wa ala alihi wa sallama game da ziyara kabari kana idza zara qubur ashabihi yazuruha lid-du'a ilahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya ziyarci kabarin wato sahabban shi yakan je ne danye musu addu'a rahumu alaihim ya nemi Allah ya musu rahama walist lahu ya nemi Allah ya musu gafara wa hadhihi hiya ziyaratu allati sannaha li ummati wannan ita ce irin ziyarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya. mai da ita sunna ga al'ummarsa ziyarar kabari don a yi musu addu'a su mutanen cikin kabarin a nemi Allah ya musu gafara a nemi Allah ya musu rahama wa shari'a halahum wannan ita irin ziyarar da manzan Allah ya shar'anta ga al'ummarsa wa amarahum an ya ƙulu idza wuha. ko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umurci sahabbai da sauran al'umma cewa idan suka ziyarci makabarta da zaran ka isa makabarta sai kai wannan addu'a ka ce assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal wa inna insha Allah bikum lahiquna nas'alu Allah lana wa lakum wannan shine lafazin Imam Muslim kenan ko assalamu alaikum dara qaumin akuku ahlad diyari min muminina wal muslimina tsira da aminci su tabbata a gare ku ya ku mazuwa waɗannan gidaje daga cikin muminai da musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna kuma mu in Allah ya so muna nan za mu riske ku insha Allahu ta hakikan kenan ko ma'ana kayo kanka fatan mutuwa kenan abinda ba wushi baya so yaji ana fatan mutuwa nas'alullaha lana wa lakumul afiya muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da mu da ku a lafazin ana ƙara bayan wa inna insha Allahu bikum lahiquna antum faratul lana wa nahnu lakum taba'un ku kun rigaye mu mu kuma mu ne ɗan bayan ku muna nan abiye wannan wato kaga ita ce addu'ar shiga makabarta kenan wannan duk sanda aka je makabarta za a yi wannan addu'a idan mutum ya shiga makabarta na daga cikin sunna idan hali ya samu ka bullo ta gabas da kaburbura in hali bai samu ba duk inda ya sawaka babu laifi ana so ka tsaya ka kalli yamma tukunna ka musu sallama ko kuma wani mu'ayyan da zaka ziyarci kabarin shi keke da keken kasan kabarin ka mai sallama sannan sai ka dawo ka tsaya ka kalli alƙibla ka musu addu'o'i Allah ka gafarta wa mutanen da ke cikin waɗannan kabarbara ya Allah ka haskaka musu Allah ka buɗaɗa musu Allah ka gafarta musu su. Allah ka cece su babu laifi ka maimaita irin addu'o'in da ake yi na sallar gawa kamar yadda zamu zo mu ci. iyaka addu'a da zaka yi ita ce addu'a da zaka yi ma Allah ya gafarta musu kai baka roƙon komai ma kanka na duniya a wajen kabari mu kiyaye wannan ko kuma ka roƙi na cikin kabarin cewa su roƙan ma Allah tunda su waliyai ne ko su sun je kusa da Allah su roƙan ma Allah ya maka wani abu duk wannan daga cikin usuli na maguzanci waɗanda ba yarda da su ba wa kana hadihu an yaqula wa yaf'ala inda ziyaratiha min jinsi ma yaquluhu inda salati alal na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci a wurin ziyarar kabari ya ambaci irin abin da yake ambata a wajen sallar gawa min addu'a'i wa tarahumi na addu'a fari da neman Allah ya gafarta wa mamaci fa bal mushrikuna al iddia illa du'a al-mayyit mushrikai suka ki suka ce su ba za su irin abin da annabi yake ba sai dai su su roki mamaci su ce ya gafarta musu ya biya musu bukatu ya sa su haihu ya ƙara musu arziki ya sa musu promotion ya sa su ci jarabawa ya sa su samu mukami haka 'yan duniya ke yi wani ishiraki bihi 'yan kafin suka ƙi su bi abin da manzon Allah yake sai dai su shirka da Allah wal iqsama ala Allah bihi suka ƙi sai dai su rantse da kabari su raba bautarsu da Allah su biya wa kabari wasu alihil hawa'ija su dinga roƙon mamaci cewa ya biya musu bukatunsu gasa ta bihi wal isti'anata bihi su dinga neman agaji da taimako a gumin mace wat tawajjuha ilayhi su dinga fuskantar mamaci wannan duka ibadoji ne da ake wa Allah amma mutane suna sariyar da su ga mamata in ka je kabarin shehu dan hodiyo a sakwata zaka ga duka wannan barna Allah ya tsare mu bi aksi hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna yin sabanin shari'ar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fa innahu hadiyu tauhidin wa ihsanin ila almayyit tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tafarki ne na ɗayanta Allah a wajen kabari da kuma kyautata wa mamaci ta hanyar yi masa addu'a din wa hadiyu haula'i tafarkin waɗannan na din kuma ba shirkun wa isa'atun ila anfusihim kafirci ne suke yi da kuma muzanta wa kawunansu suna wulakanta kansu ne in ka je Kano in ana maukibin kadiriya zaka gani an aza je kaburburan waliyai da ake cewa wali mai giginya wali mai dabino wali mai wane ne ga sunan kaburbura ne a Kano ake zuwa ana maguzanci duk shekara yan kadiriya suna yin wannan maguzancin hakanan duk inda yan ɗariku na sufaye suke haka suke da irin waɗannan al'amura daga nan Najeriya yan ɗarika sukan tashi takanas ta Kano zuwa Senegal zuwa Fas zuwa cikin ƙasar Tunisia da Algeria kabarin wasu waliyai wasu ma waliyan na ƙarya ne matuta ne wasu ma yan damfara ne ba waliyan ba ne sun mutu ne suna cutar da mutane suna zindikanci amma an zo an an rawaja su an ce waliyai ne sai kuma ka tashi daga nan ka kashe kuɗi maƙudai ka tafi kabarin wani shaidani ka je kuma kai maguzanci da tunanin kana addini babu shakka wannan barna ce bata ce malaman da ke batar da mutane akan wannan harkokin su tsoron Allah ranar alkiyama ya za zasu da zinuban kansu da zinuban waɗannan tarin halittu da suke batarwa da tunanin cewa suna kan ainihin addini ne kuma ita tsaye shirka wai fa in kai ta da tunanin wai kai kana jahili ba za ka tsira ba fa ba za ka tsira ba dan kai jahili ne dan dariƙa ba ka san shirka ba ka je kana auka mata malamin ku ne yasa ku ko wannan ba zai tsira ta daga ranar alkiyama da kai da shi duka wuta za a zanda maku ina fata mun gane wannan ba kaman mutumin da ya bi wani malami ne akan wata fatawa a cikin addini ta zama kuskure ko son zuciya ba wannan ya da sauki amma fatawa da manhajin da kabu wani akan shirka da kafirci da maguzanci dan ba a bin wani akan tauhidi da shirka da takalidanci in ka sake kabu akan haka to ka kuka da kanka da ka kowa ya ta kan shi jama'a ka tantance abin da za ka yi game da ka, game da tauhidinka dan ka mallaki wani abu da ya kai darajar shi a nan duniya wanda za ka ci more shi a kiyama ba ina fata mun gane wannan Allah ya tsare mana imanin malam ce wa ilal mayyiti sannan suna muzanta al'amari ga mamacin bayan sun muzanta wa kansu wa hum salasatu aqsamin su waɗannan maguzawa masu zuwa kuburi yuna kala uku ne In ma an yada ulmayyita ko dai su dinga roƙon mamacin aw yada ubihi ko su dinga cewa Allah ya ba su bukatu dan mamacin aw indahu ko kuma su roƙi Allah inda kabarin yake wa yarawna du'a indahu aujaba suna ganin in ka je inda kabarin yake ka yi addu'a to ta fi zama dole ka samu amsa kamar suna wani buƙa ne mai daraja kamar da mutumin da yake bakin ka'aba in yana addu'a yana jin cewa wannan wani wuri ne mai tsarki da Allah ke ansa addu'a bakin hajarul aswad ko ainihin wato makama ibrahim ko mash'arul na hajji arafa ko wajen eh, dutse na ainihin safa da marwa ko kaga wurare ne masu daraja in kana addu'a wurin kana jin wani ƙarin confidence cewa wannan wurin wurin an san addu'a ne ko to haka mutanen suke ji wai in suna addu'a bakin kabari cewa wannan wurin wurin karban addu'a ne wa aula min addu'a fil masajidi suna ganin ma yafi yin kabari yin addu'a a kabarin wani wali to yafi yin addu'a a kabarin a cikin masallaci wa man ta'ammala hadayar rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashabahu ta bayyana al-farqu bainal amrayni wa billahi tawfiq wanda ya tsaya ya kalli tafarkin manzo Allah zai gane bambanci tsakanin abubuwan guda biyu muna fata Allah ya bamu dacewa kasar Iran jama'a da kasar Iraki da kasar Lebanon kasashen nan na ƴan Shi'a su ma zankama suke da kaburbura wuraren bauta har suna da ma'aikatu na musamman da suke ayyuka akai a kasar Iraki da kasar ainihin wato Iran da makamantansu haka ƙasar Egypt haka wurare da dama akwai kaburbura na waliyai wasu a ce na sahabbai wasu na sharifai wasu na sarakuna wasu na wasu malamai ne da wasu macuta suka ainihin giggina wasu na ƙarya ne mafi yawansu sai a taron mutum bai taɓa zuwa gari kaza ba sai a ce ga kabarin shi a garin in ka je karanta littafin ibn taymiya iktida'us siratal mustaqim can karshe karshe zaka ga yi kwatance akan a wuri kaza an ce akwai kabarin wane sai ya ce ƙarya ne wane ya gari kaza ya mutu ya aka kabarin shi yake wannan garin misali take ji an ce a nan nan cikin Nijar sai a ce akwai kabarin wani sahabi yaushe sahabi ya zo Nijar akwai ire-iren su a cikin Mali sai ka ji an ce ga kabarin Khalid dan Walid Khalid ya rasu ne a ƙasar Hims a ƙasar Makka sai ka ji an ce ga kabarin ainihin wato Annabi Musa akwai duk irin waɗannan jama'a irin wannan karerai a ce annabin Allah Ayuba ga kabarin shi a ina sai a ce a Andalus karerai ga sunan burjik kawai macuta ne jama'a suke gina kabura na ƙarya sai su samu jahilai su ta wanka su saboda in ka zo sai ka biya gate fee sai ka biya kuɗin baiko sai ka bada sadaka sai ka bada sai an baka rasidi baya ga haka kuma zaka za a baka wurin kwana kana bukata ka biya kuɗin wurin kwana ka biya kuɗin duka wasu logistics da makamantansu da haka duk abin tijara ce Allah ya tsare mu Fasdun, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ta'aziyatu ahlil mayyit na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yima mazowa mamaci yi musu ta'aziyya yi musu gaisuwar rasuwa wa lam yakun min hadihi an yajtami'a lil aza baya cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a zauna zaman karɓan makoki zaman makoki da ake yi a kawo rumfa a kafa a kofar gidan mamaci ko a anguwarsu ko a wani wuri ko a bakin wani masallaci wannan baya cikin tabarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqra'u lahul qur'an ai ta sauki alqurani ana ta musaffa ana ta ainihin fidda'u la inda qabrihi wala ghairi ba a yi a kabarin ba a yi a gidan shi wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha duka waɗannan bid'o'i ne sababbin addini ne abin kyama ne karanta ahkamul janaiz akwai wani malami mai suna Zafir ibn Hassan Alu Ja'ban mai littafin at-tajliya fi hukumi al-julus lit-ta'ziya yayi kokari iya ƙoƙarin shega cewa ya halasta ta'aziyya zaman makoki amma ya faɗi, saboda shi da kanshi ya kawo sharuɗa waɗanda ba a iya cika su littafin yana nan ƙaramin littafi ne haka at-tajliya fi hukumil julus lit malami ne da yake rayu a wannan zamanin a kasar makka yake inna cewa to in dai babu wani abu na barna ba za a cinye abincin mamata ba ba za a maida abin al'ada ba ba za babu taklifi duk abubuwan da su ake yi yace to in dai aka yaka babu laifi wannan irin fatawa ce da zaka samu kanka a cikin kunci ka taso a garin ku. malaman garin ku da wanda kake girmamawa suna yin abu ka ya kai ka gane kuskure ne sai ka kasa faɗan kuskure ne kai tsaye ibnu hazirin al-asqalani Allah ya gafarta mishi ya samu kashi a cikin irin wannan kuncin ku duba ilimi irin na ibnu hazmin jama'a an ganta fatawa shi da aka tambaye shi akan maulidi yace maulidi dai bid'a ce annabi bai ba sabbai ba si ba na bayan su ba si ba yace to amma dai ai kaunan manzon Allah ce nuna falala ce da karama da haka babu laifi in dai an taru abinda za a yi kawai shine a cici abinci sa'annan a ainihin wato karanta Qur'ani a tuno tarihin manza Allah ya ce don wannan yana da asali a cikin addini menene asalin Shi ne wai azumin litinin da manza Allah yake yana cikin fatawa ta shi da malamai suka kalla suka ce to abin da ya faru shi ne. akwai babban malamin su bulkini Allah ya gafarta mishi malamin hadisi ne babban malami ne amma na gwamnati shi ke bude taro da addu'a idan ana maulidi a lokacin kuma sibin hajirin duka ɗaliban shi ne yaushe za su iya mishi wannan abin nan wato fito na fito din shi ne suke ɗan kakkara malamin su haka ne don al'ada ce ka kara naka ko ba kuma laifi ba ne aslan sai ka kare shi akan ƙarya to irin wannan ne shi wannan malamin da ya taso ya ga a ƙasarsu ana yin ire-iren waɗannan abubuwa kamar yadda ake a ƙasashen mu dinnan yanzu da wuya wani ya mutu kaga ba a zama makoki ba da wuya sai an yi mutuwa guda dubu da guda ɗaya ba ga an fasa zama makoki ba ahalus sunna ne shehi ne malami ne jama'a malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi da ya mutu ba sai da aka zama makoki karewa ta kenan nan mala albani da ya mutu sai da mutane suka nemi su kafa zama makoki dan dan sun ga kawai an musu tsaye tsaye ne malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mai kuma malaman sunna a Kano suka yi wannan zama makokin a masallacin ɗorayin da aka shi ni na je na gani ne ba labari aka bani ba sai da suka yi irin wannan zaman yanzu ya za su yi mutane na zuwa daga garuwa daban-daban in an ba a ga kowa ba wasu dai ta'awilat da yan ɗariƙa suke kawowa sai gashi a cikin musulmai ko mun gano da ke jama'a amma dai ba addini bane ba addini bane sam idan aka dawo daga makabarta kowa ya tafi inda ya saba tafiya kawai shikenan idan dama kai dan zaman banza ne babu laifi ka ci gaba da zaunawa amma kana da sana'a aikin gwamnati kai manomi ne kai dan kasuwa ne tafi ka ci gaba da harkarka wanda yake sanya maka ta'aziya idan kun gamu ya maka in ba ku gamu ba a wannan zamanin ba da waya ake ake yin komai ba sai ya maka waya sai ya saka a facebook cewa yana maka ta'aziyya ba ka mutane suke yanzu <laughs> ko mun gano da ke zama a takeice dai ba addinin musulunci bane wa kana min hadihi as-sukun war riba bi qada'illahi yana daga cikin shirin manzala Allah sallallahu alaihi natsuwa da mai da al'amari da yadda da kaddarar da Allah ya hukunta ta rasuwa da akai walhamdulillahi da godewa Allah walistirja'i da faɗan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una daga cikin addu'a da manzo Allah yake a wajen ta'aziyya yakan ce wa mutanen da aka musu rasuwa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi miqdar faltasbir wal tahtasib abinda Allah ya karba nashi ne wanda ma bai karba ba nashi ne kuma kowane abu yana nan a wurin Allah a lissafe ka yi haƙuri da musibar mutuwar da aka ma yi fatan Allah ya baka lada yakan hada kuma da addu'a ga mamacin Allahumma ghafir li fulanin warfa darajatahu fil mahdiyina wa akhlifu fi aqbi bil gafirina waghfir lahu wa lana ya rabbal alamin Allah gafarta wa ne Allah ka daga darajar shi Allah ka ji kanshi Allah gafarta mashi mu da shi babu laifi ka addu'a kwatankwacin wannan ko wani abu ne ma'anarta ko wani abu da yaran da kuke saba faɗa gwargwadon yaran ku don ko waɗannan mutane suna da irin kalmominsu na ta'aziyya ya haƙuri nan da ake cewa to ba laifi ba ne haƙuri alhamdulillah to Allah ya ji kanwa ne Allah ya sa ya huta Allah ya mai bayan shi duka daidai ne Ka dai a faɗo ta kalma ta maguzanci ko wanda ba ta shiga cikin mizanin shari'a ba da zaran ka yi gaisuwan nan sai ka tashi ka tafi ka ba a zama balantana a fara ciye-ciye a cinye abincin marayu a ainihin kafa rumfuna a dinga kallon matan mutane suna wucewa a kafa gulma a fara transfer ɗin clips daga wayoyi shikenan kafin ka jima kawai sai ga an kishin gida kawai ya zama dandali yawa wasu kuma dama sun samu wurin zama kenan dan ba su da sana'a ba su da abinci shikenan sai mutum ya taho wani hada cokali aljihu ya zo abincin abin nan Allah shi kyauta wa yabra'u mimman kharraqa li ajali musiba siyabahu manzo Allah yayi baran baran da wanda yake yin kuka saboda an mishi mutuwa har ya yayya ga wuyar rigarsa saboda kuka da damuwa aurafa a sautahu ko ya daga murya bin nadabi yana ihu yana neman agaji wan niyaha yana kururuwa au halaka laha sha'arahu ko wanda yake aske kai saboda an yi mutuwa na da cikin al'adar maguzawa mutum yayi aski wai dan ya nuna yana cikin alhiri yana cikin mourning yana yana takaba to aswa min zalika wa adha wa amar shine kuma aske gemu ko mutum wai sai ya bar gemu da bai barin gemu shi dan gayu ne kun da safa sai yayi shaving amma yanzu saboda an yi mutuwa sai ya bar gemun shi ya toho har sai an yi 40 sai ya sake askewa to sai ka rasa wani addini yake kenan wannan wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama anna ahlal mayyiti la yatakallafuna ta'amalin nas na daga cikin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mazowa mamaci iyalama mamaci kada su ɗauka wa kansu sai sun dafa mutane abinci ya zama an yi mutuwa kun shiga cikin fitina yadda abinci ke tsada ɗin na haka za a je a ɗauko bashin shinkafa da taliya da kaza da kaza oman da za a wanke kwanuka ma zaman kanshi yake saboda yawan abincin da aka ci bal amara an yasna annasu lahum ta'aman annabi ya umarni da cewa su mutane su dinga aiko su dinga daho abinci daga gidansu yursilunahu ilaihim sai su dinga kawo ma waɗanda aka mutuwa kamar da al-Imam Shafi'i da Abu Dawud suka fitar da hadisi akan haka wa hadha min a'zami makarim al-akhlaqi wannan na daga cikin mafiya darajan kyawawan halaye wa shiyami da dabi'u wal hamli an ahli al-mayyit da rage mutanen gidan mamacin bala'in mutuwa fa innahum fi shughulin suna cikin wani bala'i bi musabihim an it'amin nasi wanda yake ya kautar da su daga tunanin ciyar da mutane wa kana min hadiyi sallallahu alaihi wasallama tarku ayil mayyit na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah baya sanar da mutuwa bayan an gama jana'iza sanarwa a gidan rediyo ne akan facebook ne akan twitter account ne a jikin jarida ne duk annabi baya yin wannan bal kana yanha anu kai manzon Allah ma yana hanawa a dinga sanar da mutuwa wa ya kula yana cewa huwa min amal jahiliya aikin maguzawa ne wa qad kariha huzaifatu an yi ulama bihi ahluhun nasa an yi ulama bihi ahluhun nasa huzaifa da zai mutu ya bada wasiya cewa mutanen gidan shi kasu je suna yaɗawa a gari cewa ya mutu a samu iya wanda suka sauka kai a mishi jana'iza idza mata wa qala akhafu an kuna minan na'i yace ina tsoron kada haka ya zama daga cikin na'ayu bayan mutum ya mutu an mai jana'iza jama'a ba daidai ba ne a gari ana ta sanarwa a jahiliya yadda suke za a ɗauki wani san kira ne bugari gari a kan raƙumi yana gwalan gwalan gwalan inna fulana bin fulanin qad ta yawma kaza wa kaza isma'u ya jama'a gwalan gwalan gwalan yana bi yadda ka san san kira irin na daɗin annabi ya hana wannan shine yanzu a zamanance ake ta hanyar waɗannan kafofin yaɗa bayanai na zamani wanda da tradition da waɗannan electronic modern media ainihin ah, na zamani dinnan duka ba daidai ba ne. Allahumma illa a inda malamai kawai suka sassauci shine mutumin da ake tunanin yana hulɗa da mutane daban-daban a wasu wurare sai a sanar da su wanda yake hulɗa da su don akwai wata alaƙa ta bashi ko wani ciniki tsakankaninsu don a ainihin kai ta. to babu laifi a sanar da 'yan uwan shi da mazowan shi abokan sana'ar shi a Sokoto da Kano da Kebbi da Saudiya da Malaysia da kaza kaza yana da ƴan uwa da iyalai ko ƴaƴa ko yayi ko abokan sana'a sun yi eh, suna da harkoki da suke tsakanin shi da su a wurare babu laifi waɗannan a sanar da su bayan ya rasu an rufe shi saboda alaƙar su da gawa amma sanarwa haka ashwa'iya ba addinin annabi bane sallallahu alaihi wasallama za mu saurara anan insha Allah idan Allah kan mako mai zuwa za mu karanta qadiya da ta rage mana game da bashin da muka dauka akan wancan hadisi na inna inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan da kafin mu ci gaba da ainihin wannan fasli da ke magana akan salatul khawfi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه